العالمين ولادة مؤمنة وولادة مؤمنة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجعل أن الله تعالى يكرم قولا منكم واليوم يكرم Thank you. 现在大家其实每天都让我们关注一下，每天都在努力一下，大家共同努力一下，共同把我们的未来吧。这个共同努力一下，我们其实更加，其实每天都一起二，大家都一起努力一下，大家。 أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من ما تقول 我今天就是生病，但是身体情况还好。我我就是病，爸爸妈也帮着我解决一下，我我我就是病，爸爸妈也帮着我解决一下，解决一下。 الذين على كل نبي عليه الصلاه والسلام 路上的，没看过他们的，最紧张，好吧，大家。 da ke shi a a ne kala da wani ala yi kan nuna ke zuwa ala da yake bari ke yi a buwaya ta ɗin goma ne wani da ne yi na ɗin goma ne a cikin kowa wani da yake kan sana a yi ba kashi ɗin ala ne yake zuwa ta ɗin goma ne yake shi na ɗin goma ne da wani da yake zuwa ne 在我们这一路，在这一，在这一路，在这个南方，我们一年大概能挣到四百六十万。我感觉，我的心里是非常开心。我上班也不累，而且在这一路上，我能够看到大好山河。我我千万个为什么来西藏？ 我在自己公司，还想买点东西拉我自己呢。你家那个公务员那么小，兼职啊？我说的是说参加婚礼，像我们家，最牛的是什么？公安局的人可以选他吗？这是没办法。

وإلا الإجماع هو الذي يقع يتولد في جهد الهدى كلمة أو سنة وكان كثير أن يقع أو العقل وهو كما تتكلم عنه لو استمع أن da fara labarin cewa tabbar ta jiye shi da raucewa wata da suka ɗauka shi ne bai wani gudu a yi da zaɓa da zaɓa da kuma wani da shawara cewa da yi da kuma wani da yi da shi ne da yi da ba a masa shi ne ya yi da suka wani shawara da wannan shawara da suka wani mummura ita ta اعتراض الروس بالإيرانية الاعتراض كل المفاهمة تدور حسوة في حقيقة مرتبطة بالإيران فهو شعور بالولايات ومن هو هو الذي يتبع قضايا الدين كما ضوء وكان يجب أن يقابل ما وجد عليه ولا يقابل هو من خير أهله

العلا الذي يقع منه كتاب الرسائل القراءة المرء يجب أن يكون الذي يكون يكفيه الذي يكون الذي يكون الذي يكون وكل الأولاد في تقريب الأول الرابط هو الذي يكون الذي كفر هذه الإلهة ويقول لهم أن يعملوا فاتح ولا أنشئ غيره فكان درجات الوضع ولذلك حراره يريد أن ولا يكون للمصلين فقد فكرت أن تبدو الإجماع ما يكون الإجماع فأنت الإجماع يريد أن نعمل حتى لا يحس به والأهل ولا يكون المريض ولا يحس به لو كنت أنا وأنا على ذلك وجه الحكم لو عليه الصلاة والسلام يأمر بالسرور تعالى يقول عليه الصلاة والسلام الدين وعظم العلم ولا يتعود إليه ولا تسمع عن الخير وتعظم العلم وعظم العلم إذا رجعوا الإنسان في دينه وهو أعد إليه ما يقول إليه لا أعلم ذلك أمره لا أعلم يومه ولم يعلم ولا يعلم إليه لما أخبرت عن عبد إليه فكان الله فيه فكان الله فيه فكان الله فيه فكان الله فيه وأعوذ بالله من الناس يكونها فأتعلم عليهما فأتعلم لما عليه الذي أعطيه فهو رجل كنت أعلم إليه بما يدعوه إليه وغيره وتريد ما تدعوه إليه قلت ما تدعوه إليه لما كان هذا الذي أي هذا الذي

wanda shi ne ne ya yi shafi an faɗa ya wata wani nuna da shi nuna da wani in yi wannan da shi ne da wani ba ce ko da su kan yi kai da wani da kuma wanda ne wa sai an buɗe da yin da kuma in da shi ma da shi wani da shi gwada a kai ya ba da shi ne da shi kuma an da shi wanda ne ka ɗauka yawo da an ɗauka cewa a yi ne ba da mafi cewa hukunci ne da ba da galibu wanda shi ne wanda shi muka ci ma da ya kuma da shi ne cewa shi wanda ne kuma da wata da ya kai rawar lafi ita ce kawai da shi ma za ta wani gaba da amma shi

yau amma da duk da an ba da duk da shi akwai kuma da hali da tsawon da suke da a yi da kawai da kuma ya fara shi ne da ya zai yi kuma yi ko a daga ciki akwai da kan da mara wa ta'ala da kwanci a ayyar kwanan da zai akwai bayanin amsar da zuwa da after the run, it is available to you. You can tell the answer, you give the other example only for us to believe in what is the right of what we have. ومن يبدأ أن يكون يقول إن وجدنا يوسف أمر بالنسبة قلنا بالنسبة حاشا لله قد لا تبدأنا ما علمنا علمه ومستوى همنا والأهل فعلمنا علمه ومستوى همنا والأهل تعمل الأهل في دراسة بيان التفرد في معرفة علمه أسلوب النفس وقدرنا نعمل بالتجربة التي وجدت فيها وأقول مرة أخرى

والميزان الأساسي قال الجملة قال تكون تقول هنا كل كذا فبالتالي أردت أعرض ما علمنا عليه كوها ما علم عليه كوها ومن تدعى الله ما عليه فلذلك الجمعة فمن هناك إذا لم يكن تقوى الإجماع فالإجماع هو الإجماع على العام ولا تتوقع الإجماع عليها التي من السوء وغيره أو أقول هذا الذي معنى وذكر الولد وفي ولد ذكر الإجماع عليها التي من ذلك أمر الإجماع wannan yana kan cewa ga wasu da yin wasanci sarki ya kama da ana sarki ya kama da ana sarki ya kama da ana ba a yin da ana cikin ba shi an tsayyana al'adama ya tsari da wani ga wasu da yin wasanci sarki ya kama da ana ku ba mu san kowai ba mu kuma da ya yi wani wani shani wannan abin sarki ya kama da ko da فهو يحكم بوجود الاختيارات والعلم المجمع لو يكون في المصنع على شيء له امر ثاني شيء النبي صلى الله عليه وسلم تكبر كثيرا في وجود وعند عليه فهو يحكم بوجود الاختيارات ولكن يرد ان ما لا يعود لا يعود Mas agora você vai ver aquele direito do ar, sabe da cabeça do rei? Para nós, é mais um poderzinho. Para chegar a ele, ele é carteiro. Carteiro é de desenvolvimento não é complicado. Não é complicado. Isso é um problema. Agora, cara, um problema o que não então, é. Ambas venimos lá. saboda almura wadda mura a wuce kazalika sun koya ma annabi Yusuf karkata zuwa gare su a halin da su suka neme shi da domin karkata zuwa gare su a halin da suka neme shi shi ma mura a wuce to duka wani abuwan sun kore su ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ku gani ko wannan shi ne to sannan a magana da muka yi cewa a cikin wannan magana ta so akwai abin da ke tabbatar da cewa sun ne annabi su alaihi salatu a ne talmihan shi ne cewa in ko kalli tambayar da shi sarki ya musu tambayar da sarki ya musu za ku sha siyan magana tambayar da aka yi musu daban kun gani sannan an da suka ba su wani daban gaskiya shi sarki abin da ke ce musu ma hasbu kullu idrawat sunna yusuf an nafsi kamata kawai su faɗa mishi matsayin su mun nema ko ba mun nema ko da muka neme shi ga abin da ya faru shi ne ma sha'anu kunna idrawat sunna yusuf an nafsi amma an ta sai ta zama kawai wato tsarkakewa annabi yusuf ne kawai wanda ba ne mutum taskiyansa ba ba tafiyan annabi yusuf ake son su ba su labarin matsayin su ake son su faɗi dangane da wasu game da sha'anin su lokacin da suka ji annabi amma sai ba su da ansa ba sai suka shi kawai ba alimna alaihi min min su kun gane ko saboda ka da magana ka gama su kore maganar sarki ba ai in ba su neme shi ba a lokacin da yake musu ba saka bukun na izrawa sunna yusuf a dabbi sai shi abu ne shi ko ga nan na boku an ce ne lamarin ku yayin da kuka nemi annabi Yusuf ga kanki ana shi sarki yana tabbatar da su ne da yanzu da su ce basu ni musulmi ne shi amma kawai su suka ce ma alimna alaihi to kaga wannan shi yake nuna murawar akwai alamar su yi ta to shi ba sai yake cewa in rawar tun da ba annabi yanzu wannan shi ne matsayin gungun mata da suka yake bi suka ce yake hannunsu to mun ce dama cikin wannan gungu matan da aka tara suke da musu wannan magana imratul aziz ma suna wurin shi ne bayan sun gama magana da suke yi a matsayin ansar da suka bai wa sarki su gungu mata kenan sai ce qalat imratul aziz su sai masu sarki ta ce ita kaɗe a ratin kanta ta ce al'ana hasal haku, yanzu kan gaskiya ta bayyana hasal haku, ai zahara al haqqu wa tabayyana al'amari ya bayyana gaskiya ta bayyana faro ɓaru ana rawar tuhu an nafsi ni na neme shi a kan karan kansa saboda kan ta faɗi faro ɓaru ana rawar tuhu an nafsi kun fahimta ko? a nan ma wani suka ce akwai wani murajjah da za ka iya fahimta a nan wani mai gwada cewa ba ita ita ta shi a usulubi na magana kamata ya tafi bayan ta ce al'ana hasasul haku kamata ya ce anan latira wa tuhu annab anan latira wa tuhu annab daga ita ce anan latira wa tuhu annab yanzu ta kore wancan eh ta hishe anan latira wa tuhu annab yanzu wannan inda ta faɗi haka da ta tabbatar da ita ɗaya sani sani bi amma a da ce ana rawar tuhu a nan ta ce ni na bi shi ba sai ni kaɗai ne neme shi ba ita dai ta tabbatar da matsayin bi matsayin kanta ba ta kore ni matsayin sauran mata kun fanci wannan da suka ce wannan wani murajjih ne da ya gwada cewa mata gaba ɗaya sun neme shi kenan wallahu ta'ala a'lam sun neme shi fi'ilan ko sun neme shi bisa ga cewa sun ba shi shawara ya aikata zina da ita in ra'atul aziz kun gane ko to da haka dai ala kulli hali yanzu ya ikrami da cewa al'ana ta bayyana al-haqq wa zahara ke da shi da al'ana hasasa al-haqq ana rawatu al nafsi don nan tana nuna cewa gaskiya ta bayyana a yanzu malamai suka ce ma'anar cewa al'ana wannan tana ishara ne ga cewa gaskiya ta bayyana yanzu lil azizi ko gani ba wato al'ana hasal haqqu lil aziz ana rawatu nafsi ku gani in ba haka ba ai shafa ta daga ta ba, kuma ko ce su ko matan nan kan aka hada su same su an ta gaya sani da ni, ko ba ta gaya musu ba ta gaya musu a cikin wancan lokaci kawai shi shi al'aziz zai shi ne mata sarrafa masa ba amma su matan dama sun san da waccan matsalar ta faru ta fitin da suke har suka yi ta hannun wasu an shi daga tare musu ta ce fa zali kun da lazai lumsun da nifiki wala kadra wattuhu an nafsi fa a sama wala illam yafal ma amru la yasiran da wala yakun da as tagiri wala yakun da as tagiri kaga ta riga ta ne ta riga ta faɗa musu su gare su matan gaskiya ta riga bi ta bayyana tun wancan lokaci don ta ga musu ana rawatu an nafsi sun san da haka to yanzu da sun su ce al'ana has hasal haqu su take nibi ba su take nibi ba gawa da mijinta kun gane ko wannan shine wallahi ta'ala alam sai ta cike da magana ta cewa wa innahu la min as-sadiqin wa innahu kuma lalle shi annabi yusuf alaihi salatu wa salam la min as-sadiqin ya ce masu gaskiya tabbas yana cikin masu gaskiya saboda ka yana cikin masu gaskiya zantuttukan shi da kuma bara'arsa cewa shi barrantacce ne daga tuhuma duk abin da ya faɗi na cewa ni na ne shi wannan labar shi ne gaskiya saboda ka ne abin da riga masu ke na kayan ki na innahu la min as-sadiqin wannan shi ne abin da ka faɗa kun gane ko sai wasu ayoyi guda biyu ta farko Allah ta'ala ce zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib wannan lamarin ya kasance ne a haka li ya'lama domin ya san addini lam akunhu bil ghaib ban haice shi a boye ba kun gane ko wa anna Allah la yahdi kaydal khairin kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da bakincin masu haice wanda ita ce aya ta farko ga wata nan a bayan tauma ubari ulasu innan nafsul amara sun bisu wayannan ayoyin guda biyu lamiran da ke cikin su akwai ayi a wurin malamai da tattaunawa cewa wakilan sunan da ke cikin ayoyin nan kam suna komawa ne gaba bi ma'ana shi yanzu wannan magana zamu karanta yanzu zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil ghaib wa anna la ilaha haqiqati al khair hadu ayatan da take bi bayan ta shi wannan kam magana Yusuf ce ko ko magana Ibrahim al-Aziz wa yake yin wannan magana a cikin su biyu kun gane ko imra'atul aziz take magana ita ce take haka ko ko a'a annabi Yusuf ne yake cewa zalika liya alama anni lam aqulu bil ghaib wa anna Allah la yahdi la yahdi kaydal khalid wani ne ke wannan magana cikin su kamar yadda akwai maganganu a wurin masu su ce kuma akwai ihtimali ta kowane bangare gaskiya akwai ihtimali ta kowane bangare almuhimmu dai malamai suka ce itimala, din yadda suke su ne kamar haka wasu kamar ka kaddara cewa bisa ga ra'ayin da yake nuna cewa al aziz sai take da take magana a nan wurin kun gane ko kamar ita imra'atul azizi abinda take cewa shine aqarartu bima aqarartu bihi ya alama al-azizu anni bi sifati imra'atihi lam akunhu bil ghaibi fi firashihi wa lam yajri bayni wa bayna yusufa illa mujarrad illa mujarrad al-murawada minni kun gane ko cewa kamar abin da suke cewa shine na yi ikirari da abin da na yi ikirari ne na cewa ni nan ne ni annabi yusuf da alfasha ga kanshi a karartu zima a karartu bihi li ya alamar azizu don shi miji na sarki ya sani anni bi sifatin ra'atahu cewa ni a matsayina da sifar da nake da ita na zama na ba tashi lam akunhu bil ghaibi fi firashi ban haƙinci mijina a ɓoye a shimfiɗansa ba bi ma'ana yusuf san bai zina da ni ba abin da take cewa kenan ya alama anni lam aqulhu bil ghaib wato domin shi sarki ya tabbatar ya sani cewa ni ban ci amanar sa ba ban haƙince shi a shimfiɗansa ba ban yi wata alfasha da annabi yusuf ba wallan yadda yi wa bai bayna yusuf ba abin da ya gudana fa tsakanin da annabi yusuf na alfasha illa mujarradul eh, al-murawada kawai neman sa kawai ne amma ba abin da ya faru kun gane ko kinan ta faɗi abin ta faɗi ne don sarki ya tabbatar da haka shine ma nan ajilan akun bil ghaib kun gane wani ihtimalin da wata fassara suka ce ko ka kaddara ita matar abin su ce ne. damirin da ke cikin dan akun bil ghaib damiri ne wanda yake koma ga annabi Yusuf ba shi ne nata ba kina kamar tana cewa a karatu ne ma a karatu rihi biya alama yusufu an anni lam akun fi ghaibatihi anna wa lam ansib ilayhi al'ana shay'an min al-fahishati dhura wa butana wa innama al-murawadatu minni duna cewa nayi ikrari da abin da nayi ikrari ne li ya'lama yusuf da take li ya'lama anni lam akun min ghaibi bi ma'ana li ya'lama yusuf don shi annabi su ya tabbatar ne lam akun hu fi ghaibatihi ni ban ci amanar shi ba a lokacin da bashi nan domin ko da ake magana Yusuf yana ina yana kurkuwa ya ba ko da ake magana Yusuf yana ne to ta ce ta faɗa ta wani ne don Yusuf ya tabbatar da cewa ba ta ha'ince shi ba a daidai lokacin da bashi nan ba shine anni lam akun hu bil ghaibi anni lam akun hu kenan fi ghaibatihi anna ban ci amanar shi ba a lokacin da daga idon bayan bayan idon ba don haka walam asin ilayhi al'ana shay'an min al-fahisha yanzu ban tabbatar masa da wani abu abin da jingina masa da cewa ya alfasha kun gane ko bai masa wannan zuran wagwabta na ba ba abin da zai masa min zikirin ƙarya da abin nan ba wa yi lamar mura wa da tubin ni duna amma abinda da gaskiya al'amari neman da ya da tsakanin da shi wannan daga gare ni ne shi ne ne ba to suka ce wannan zai iya daukan ma'anar liya alama anni lam akunhu bil gaibi don kenan a wannan fassara da yake mali da biyu tana faɗi abin ta faɗa ne domin annabi su ya tabbatar da cewa bata haince shi don ba shi nan ba zaka ba abin da ta ce Yusuf ya yi ba ta kara mishi ko ba ta masa karya ba gaskiya ta faɗi murawada ita ta yi ba shi ba kun gane wannan wannan idan ka ɗauka zancen zancen ita imratul aziz muka ce akwai bangare na malamai da suke ganin cewa wannan liya alama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kayd al da zancen annabi yusuf ne alaihi salatu wassalam suka ce kaman abin da ke cikin wannan wurin da ayar da ke tafi kun gani wace cikon bayani ne shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake yima shi wannan wakilin ko dan aikin da aka aiko masa kun gane ko wato kun ga zancen da muka tsaya a kan shi ko muka wuce ta kan shi gabanin mu faɗi abin da sarki ya yi wa mata da tara su ya musu bayani ya tambayi su ma kunna idza wasna yusuf an nafsihi shine an tura wakili cewa yaje ya nemi annabi yusuf ya zo sarki yana son gani shi kun gane ko yusuf annabi sai ce da shi irji'i ila rabbika fas'alhu ma ba'du nisbati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim to suka ce daga wannan magana ne sai annabi Yusuf ya ce zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil kinan wannan magana hade take da ni da waccan wace yake yin ta tare da ɗan ashe da aka zuwa? masa ba sa ku kun gani ba kun gani kamar ka da yace zalika li an anni lam akun bil ghaibi kamar yana cewa kamar annabi yana cewa fa'altu ma fa'altu min imtina'il huzur mubasharatan kun gani ko wa talabtu minhu an yas'alahunna li yatabayyana al-haqqu wal haqiqa وكذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله وفراشه بالغيب باقتراه الفاحشة أو مراودة ذلك مغادي كنا كما النبي يسوع عليه الصلاة والسلام yana cewa yana gama shi wani ɗan na ƙi ba da haɗin kai in an kiran sarki in zo kai tsaye na nemi sarki ya yi magana da mata su kuɗa domin gaskiya ta bayyana da abin da ke hakika sannan daɗin daɗawa liya alamar azizu an lilan a kwanu fi ahalihi wasu firashihi da gaibi domin shi sarkin ya ƙara samun tabbaci ya san cewa ni ban haince shi a cikin matsalar iyali shi ban kwanta da iyali shi akan sindin alfawa duk da rahin ta hanyar aikata wannan mummunan alfasha ta zina ba sarki ya samu tabbacin haka da ya gudana ba aw murawu da zalika kazalika ina son sarki ya tabbatar da ko neman zina ma bai yi ba shine li alama anni lam aqulhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kayda al-khayr wannan idan ka dauka cewa magana annabi Yusuf sai alaihi salatu wa salam kun gane ko to muka ce ko ne mali yana dauka kuma malamai suna da wannan wannan wannan ko ne a kuma malamai suna tafi akan shi to ai ta shige da cewa anna Allah la yahdi kayda al-khayr Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da ha'in wato wakircin masu ha'inci la yahdi kaidal da suka ce ma'anar sa shine la yusajjidu wato Allah baya datar da makircin masu ha'inci in mutanen da ya zama cewa ɗabi'a su shine ha'inci to abinda suka kulla a matsayin makirci Allah ba zai sa su dace cike ba shine la yahdi kaidal kha'inin ay la yusajjidu kaidal kha'inin bai datar da makircin masu ha'inci wasu malamai suka ce la kai kaidal ha'ini ha'ini yana nuna cewa la kai kaidal ha'ini Ba ya tabbatar da makircin masu ha'inci ko kaga sun ha'inci ha'inci ba zai doge ba zai tabbata ba kun gane ko wannan shi ne saboda haka aka fasarar da aka samu a wurin malamai take akwai ma malamai da ke cewa la kai kaidal ha'ini ne cewa la yahdihim Allah baya shi yadda masu ha'inci bi sababi kai jihim a sanadiyyar makincin nasu sanadiyyar abin suka zaɓa na makinci na ha'inci kai to Allah ba zai shirya da su ba duk waɗanda suka zaɓi aikata makici a matsayin aikin da suka saka gaba to Allah ba zai shirya da su ba wallahu ta'ala ala wannan shi ne abin da ayata cike da shi wa Allah la da sa'ini da sawa'an wannan magana muka ce ta annabi Yusuf ce ko kuma ta ita imra'atul aziz to haka matsalar take game da jumlar da ke tafi gaba aya ta gaba bayan ya ce wa annan laha la yahdi kai da haini sai ce wa ma ubarri'u nafsi ko wa ma ubarri'u nafsi kun gane ko yace ba na ba na barrantar da kaina ba ina barrantar da kaina ne ba inda nafsa lalle ita rayuwa na amaratul bisu mai yawan ba da umarni shi da munahu abu illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya marhama illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya marhama ina rabbi gafuru rahim ko lalle ubangiji na mai yawan gafara ne kazalika mai yawan rahama ne saboda ka shi ma wannan irin wancan ihtimalin ne imratul aziz yace take hudu wannan magana ko ko shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam kuma da muka ce malamai sun ta kai kawo wajen faɗin wannan cewa wane ne ya yi wannan magana ibn jarir sabari da ya kawo tiyakin na nasoshin da na farkon da wanda da muke kansa ibn jarir sabari rahimahullah a nan wani zai ambaci wato wasu malamai wanda shi ma kamar ya karkasa da zuwa ga haka a tafsirinsa ya tabbatar da abin da yake nuna cewa wannan magana fa magana ce ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam kun gane ko cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ne yake wannan magana ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أمروا نفسي إن الله أمر بالسهاد والحشد شو بغنى النبي تجيب بغنى امرأة الأزيز kun gane ko kulasan abin da يقول jarir sabari ya faɗi kun san shi ibn jarir kun san da ɗabi'ar tafsiri take yana da yawan saboda ka in kana son ka gano matsala da sauri sun shi daga tattalin lokaci in ka dauko shi to aiki cimma aiki ya cimma saboda yana da surutu da riwayoyi wato sai ka sai ka buƙaci lokaci sosai da haka jama'a bin al-qasimi rahimahullah sai kulasan abin da ibn jarir tabari ya faɗi bane karanta abin da ya faɗi kun gani ko yace wal ma'ana ala hada ma'ana duka ga wannan magana idan ka dauka cewa wannan annabi su yake wannan magana ba ibratul aziz ba ka anna yusuf alayhi salatu salam ya qul kama annabi su yana cewa li ya'lam al aziz anni lam akunhu fi ahlihi bil ghaib kun gane ko sarki ya sani wato na yi abin ne ne domin sarki ya sani cewa ban ha'ince shi a cikin iyalin sama bil gaibi anni lam akunhu fi ahlihi bil ghaib ni ba ha'ince shi ne iyalansa ba abu ya ba ka bai muka wuce a baya kun gane ko sai ce auli ya alama Allah ta'ala ko kuma annabi so abin da ke cewa nayi abin da ne ne don Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar cewa anni lam aqulhu bil ghaibi ban ha'inci Allah maɗaukakin sarki a boye ba ya annal ma'asiya da lillahi ta'ala domin sabon Allah ta hanyar aikata ma wata ce aikata zina wannan cin amana ne wato kuma ubangiji ta halali na kare kaina a matsayina duk da ina da sha'awa don Allah ya tabbatar cewa ban kha'ince shi ba ta hanyar aikata wannan sabon Allah ba wannan yake shine ma dan ya alama anni lam akhudhu bil ghaib ko dai shi sarki ya sani ba haice cikin iyalansa ba ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cewa ban haice shi ta hanyar aikata abin da ya hana ba amma game da cewa wa ma ubarri'u nafsi ya zo da fassararsa kamar haka sai ce lakin ma a zalika amma tare da duk wannan abin da na ɗauka da cewa sarki ya tabbatar ba hayance shi ba ko Allah ta'ala ya sani shi ba hayance ta hausa ta hausa ta alfasha ba tare da haka wa ma ubarri'u nafsi ba na barrantar da kaina min az-zalali wal khata annabi sai ke yana magana ni ba na bugun gaba ina bugun kirji cewa na barrantu daga aikata wata tsalalla da ku kuskure kamar in ce na fi ƙarfin kuskure wala wato ashadu laha bil bara kuma ni ba na yi mai rai na shaida da cewa ta barrantu wala ashadu laha bil bara fil kulliyya ni ba ni ba yana shaida cewa gaba ɗaya na ta barrantu daga aikata duk kuskure ba wanda nake ba shi ne ba ubari udar wala uzakiha kuma ni ba tsarki kai da nake ba fa inna nafsa albashariya domin rai ta dan adam ta amuru bi su dabi'a ta tana umarnin mutum da ya aikata mummuna abu wa tahmilu alayhi kuma tana ɗaukar mutum ga ya je aikata mummuna abu bima fiha min ash saboda abin da ke cikin ita rayuwar da shawarci shawarci haka ɗabi'a rayuwa take don haka ni ba ina tsalke kai na ne ina cewa na na wuce wani na ta karfe idan na wuce idan ba rai tana umurtar mutum ya aikata mummuna abu haka ɗabi'a rayuwa take illa ma rahim Allah sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala masa rahama min nufufi na rayuka allati ya'timuha wa inda Allah ya tsare su min al-wuqu'i fil masawi Allah ya kiyaye su daga fadawa cikin munanan abubuwa su dai ne za ka za ka su kuma suna da garantin cewa ba abin zai faru da su to ni ba ina daukar wannan garantin ne ina tsarkake kai da a na wuce wa a cikin kuskure shine ma nawa ba ubarri nafsi inna nafsa la'amaratun bisu saboda kai kullu da wannan a matsayin cewa magana annabi Yusuf ce kenan kamar ya tabbatar da abinda da ya tabbatar suwa na cewa sarki ya san bai hayance shi ba ko Allah tabaraka wata'ala ya san bai hayance shi ya fada cikin abin da Allah ya hana ba amma duk da haka shi ba yana karfi kan shi ne ba saboda kai yana yin ne da cewa wannan kariya ce daga Allah amma ni ba ina kai na ne ba ba ina gudu tsara wuce ba. kun gani ko wannan shine abin da ah, ibn jarir tabari khulasa abin da ya faɗi yake ce yake ce kamar da jama'a jin sa ne a wannan to amma ibn kasir rahimahullah shi kuma ya tabbatar da shi da wasu sashen malamai kamar misali akwai almawaddi a tafsirinsa sannan akwai shekar islamin tabiya shi ma yana da wannan ra'ayi cewa wannan magana ya alama an lam a bil ghaib hay zuwa karshen wa ubadu nafsi inna nafsa na amaratu bi su cewa wannan fa maganar imra'atul aziz ne ba maganar annabi magana imra'atul aziz ce ba magana mutum ba ce alaihi salatu wassalam kun gani ko saboda kanan wani shi ma da malizin al-qasimi rahimahullah shi ma sai ya kula abin da ibn jarir ya faɗa da shi da masu ra'ayi irin nan shi kamar al-mawardi da kuma shekara al-islam ibn tabiya yace wal ma'ana ala hada ka anna imra'at al-aziz ba'da ha bi da murawajati yusuf ya ce. bisa ga wannan ma'ana da alhaji bin kasir da ibn tabiya da almawardi da almawardi suka tafi akan ta kamar dai ita matar aziz bayan ta yi itirafi ta yi furci da cewa ita ce ta ne da addini yusuf kamar da suke cewa shi bi li alama yusuf anni lam aqulhu bil ghaibi na yi abin da nayi ne na fadin abin da ya faru domin annabi yusuf ya san cewa ba haice shi ba a ɓoye ba lokacin da ba yi ai ma'a biya biye allah tare da shi annabi yusuf baya nan fa ansibu ilayhi ma lam yaf'al in jingina mata abinda bai aikata ba don annabi sai san da wannan shi da na faɗi gaskiyar abin da ya faru duk da bashi nan ban hanyar shi ban mashi kaya ban jingina mata abinda bai aikata ba to amma game da wama ubari ulul fi inna nafsul amaratu bisu sai ke kamar ko abin take cewa a wannan bayani na wama ubari ulul fi kamar tana cewa lakin ma azalika tare da duk wannan abin da na faɗi na cewa ban ha'inci annabi yusuf ban wani abin da bai yi ba ma ni ubarri nafsi min ash-shahwa duk da haka ni a matsina na ɗaya mace ba wai ina san da kaina daga sha'awar ba kun gane ko wa min khiyanati yusuf kulliyan sannan ba na ce na tsarkake kai na ban taba haɗin da annabi su ba amma wannan matsayin da nake muku wannan bayani shine nake cewa na faɗi abin da faɗi ne don annabi yake san cewa ba hayance shi ban hayance shi a lokacin da ba shi da malliya alama anni lam aqulu bil ghaib amma ni ba ina barantar da kai na daga sha'awa ne ba kuma ubari, nafsi ke na min sha'awa sannan wa ubari nafsi min khiyanati yusuf kulliyan yusuf kulliyan ba ina barantar da kai na cewa gaba ɗaya ban taɓa ta adabi su ba shi muke cewa ba Ku gani ko fa inni kada kuntu tace domin ni na haifi adabi su kina rawatu a yayin da nan neme shi sun ba kuntu sannan na ce ma jaza'u man arada bi ahlika su illa an yuzana aw azabun alim ai na haƙi shi saboda kuma wani nafsi zai zama kenan ba ina barantar da kaina daga sha'awar ni gaba ɗaya ba ban iya yin haka sannan wa ubari unasi min khiyanati su kulliya ba ina barin sun da kai na ga cewa na hanci su wani itlaqa ba hanci shi ba a'a ai na hanci shi ko gani ba dan ni nan ne shi amma da zo ne nuna shi ne shi ne to shi suka ce wannan shi ne ma nawa ba ubari unasi kun gani ko don haka ne karshe ba auda aka fi sidini udwanu wa zulma sai ne bin dabara ne bi hanyar da aka kai shi kurkuku saboda ƙetare a da sanin shi ne shi amma da shi wannan ai hayin shi saboda kamar ina shaban hayin shi Yusuf bane ba kun gane ba ina barrantar da kai na ga sha'awa ne ba ba ina barrantar da kai na ga cin amana a annabi Yusuf ni gaba ne ba ina da sha'awa har yanzu sannan kuma yi Yusuf kan nace amana shi dan da ne miji nace ba shi nace shi ne ni na yi na kulle dabara har aka kai shi kurkuku da na zabi shi da suka ce wannan shine wa wa gori nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahim rabbi kun fahimta ko wannan shine abin da shi da malibin fasin ya faɗi a matsayin kulatar abin da alhaji bin kasiri ya faɗa akwai abinda da ƙara faɗi cewa ko ya zama ihtimali na biyu to gani da zamirin kenan sun ce bayan muka ce ita umratul aziz ko ya zama zamirin ya alama anni lam akhunhu bil ghaibi ya zama zamirin na annabi yusuf ne ko lamirin wane ne ah, ita shi alazi idan muka dauka ita amara fil su ce ita take cewa ya ya'lama anni lam akunhu bil ghaib lam akunhu hu ko ya zama zamirin wanda ba ta cutar ba ya zama ne annabi kowa ko mijinta to ne yake ambata anan cewa ko intimani mai zama ne, kamar da shi alhaji ne kasai ne yake ambatawa aw li ya'lama al aziz zawji أني لم أقله بالغيب في فراشي بمعنى لم يجري بيني وبين يوسف شيء من الفاحشة لكن المراودة مني فقط لكن مع هذا أنا لا أبرئ نفسي من الوقوع في الخطأ ذلك أن النفس لا أمارة بسوء إلا ما رحم إلا ما رحم ربي شو كما أنت take تعالى أبن yi تعالى da sai ne ta ɗauki matsayin ta على ne domin shi mijin nata al'azizu kenan ba abin da ya gudana tsakaninsa da annabi yusuf kai aikata alfasha amma ita ta nemi annabi yusuf ita kadai ta nemi annabi yusuf annabi yusuf bai jibe ta ba kun gani ko amma tare da wannan abin da take tabbatarwa na cewa bata ha'inci mijinta ba ba ta zina da annabi yusuf ba kuma annabi yusuf ma bai nemi ta ita ce kawai ta nemi annabi yusuf tare da wannan ita ba ta barrantar da kanta daga fadawa cikin kusurmanin gaba saboda ka kafa da abin da ya faru amma wa ma ubarri'u nafsi ai wa ma ubarri'u nafsi min al-wuqu'i fil khata'i ba ina farrantar da kaina cewa shi kenan na gama na tsarkake kaina ba zan iya fara shi wani kuskure ba zalika annan nafsal amma rusul bisu saboda rayuwa tana umurtan mutum da ake san nuna abu don ka kawai yau kila ko da kuma in sake fada cikin wata wanda masa illa ma rahim rabbi sai wanda rabbi ya masa rahma inna rabbi ghafurur rahim wannan ne shine wallahu ta'ala a'lam ina fata gani to akwai sauran wasu bayanai da suka shafi wannan za mu bar shi har zuwa garshi mai zuwa insha Allah ta'ala da fatan zai dan wannan zagaye-zagaye da muka yi ila an su da wace ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace kuma da muka wadi suka tawaba Allah ya amfana da mu shi ba mu ladarsa da muka kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya nuna ya gafarta mana ya shafe cikin suka sai uwa wato hannu sallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rahmatullahi